الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الله a yau hudu ga watan ramadan dubu da da dari hudu da arba'in da shida hijira manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da hudu ga watan march dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba muna cikin suratu an-nisa a jiya mun kwana a aya ta eh, arba'in da biyu yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 43 inda fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salah wa antum suqara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أمرا ولا تولن أجل الله حتى تعلموا ما تقولون ولا يقبل إلا عادل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء

ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu as-salata kada ku zo kusa da sallah wa antum sukara alhali kuna cikin wato maye hatta ta lamu ma kulu har sai kun san abin da kuke fada wala junuban haka nan kuma kada ku zo kusa da sallah ko masallaci idan kuna cikin wato jannaba illa adiri sabilin sai dai masu kai tare hanya hatta tattasimi har sai kun yi wanka wa in kuntum marba idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuma kuna kan hadin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ghaibi ko kuma wani daga cikin ku ya zo daga ba haya aw lamastum nisa ko kuma kun sadu da mata falam tajidu ma'an kuma ba ku samu ruwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiba to ku nufi wato kuskan kasa mai kyau ku yi tayammama famsahu bi wujuhikum ku ku shafa fuskokinku wa ku da kuma hannayenku inna allaha kana afuwan bakura? lalle Allah ya kasance ne afwa mai gafara wannan ayan ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa imam kurkubi a cikin tafsirinta da ya kawo wannan aya sai ya ce fihi sun ce ha? arba'u wa arba'u na matsala yace a cikin wannan aya akwai matsaloli guda arba'in da hudu kagan suna da yawa Ta amma ba za mu iya kawo matsalolin da suke karkashin wannan aya ki da ba za mu taba manya-manyan matsalolin da ayan ta kusa gurgudu abin da ya tawaka abu na farko shine abin da ya shafi wato hukunci shan giya Allah ce ya yawan lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu a salata kada ku kusanci sallah kada ku zo kusa da sallah wa antum sukara